Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon mu taurarin mu na gida barkanmu da sake kasancewa da ku cikin shirin tauraro na musamman na wannan makon. A wannan makon shirin tauraruwa zai duba ne ko za mu duba hali ko matsalar da mata suke shiga musamman kuma irin kulawa da kuma gudumar da kike samu irin goyon bayan da suke samu daga al'umma shin suna samun goyon bayan da ya kamata cikin al'umma na tallafa musu ko kuma shin mutane sun san da ma irin matsalolin da suke shiga ku biyo mu cikin shirin inda za ku ga matan da za mu tattauna da su nasarorin su kalubalen su da kuma yadda suka zama taurari ababen koyi ta sanadiyar halin da suka shiga malama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zan fara da sunan malamar kuma ya aka yi haɗu da laluran nan eh, sunana fatima hassan kuma ina daga yobe state sanadin da na samu wannan matsala na yoyin fitsari na sami matsala ne a bisa sanadiyan haifuwa, kuma aka yi min tiyata to amma na ɗau lokaci ina nauyin nakuda da ya hasa damu wannan na kai kwana biyu ina cikin nakuda har sai da na samu aka je aka yi tiyata aka cire yaro sa'an na samu da yoyon fuska yanzu wani kalubale kika fuskanta musamman game da ma'amala da kuma zamantakewa da yan uwa da abokan arziki lokacin da kika kama da larurar nan a gaskiya na ji ba daɗi kan amma kuma na samu yan uwa da suka bi kaduna har ya kawo ga misalin muna nan tare da mahaifiyata da shi kuma mai gidana shi ma ya daidaita da dan kokarinsa dai ya yi kokari ya min aiki a wani gurin da ya ga samun sauki ban yi nasara ba har sai da na tafi nan asibiti kano sa'annan sai allah kuma ya sa na ji dama damansa to kuma ina roƙon allah ga 'yan baya su ma allah ubangiji ya sa wanda shi ma ya samu da wannan kada ya tsaya a gida ko ya shiga wani hali na tunani ya gaggauta da ya zo ya samu taimako sosai cikin gaggawa to mun gode malama fatima to masu kallon mu kun ji yadda muka tattauna da malama fatima amma yanzu mu je ga likita inda za ku ji bayani daga gare shi akan matsalar nan ko kuma lalurar matsalar matsalar yoyon fitsari yawansu gaskiya har yanzu muna samun su da yawa tunda ya kasance a duk ranar da za a yi clinic tunda muna yin clinic din a sati a duk ranar da za a yi clinic a sati ba za ka rasa mata takwas zuwa goma sha biyu da suka zo sabbi da ba ta taɓa yi musu aiki ba ba a taɓa ganin su ba sabbi kuma sun zo da wannan matsala so eh, idan muka lura cewar da akwai al'adarmu da ake ta fama da haihuwa a gida ko kuma mata su zauna suna ta faman nakuda a gida sannan a ce za ta asibiti mai yiwa ka ga cewar wanda zai ba da eh, kamar zai ba da eh, abin cewar a taho asibitin shine yake da matsala idan izini wanda zai ba da izinin tahowa asibitin shine yake da matsala kuma sau da yawa idan muka duba gaskiya a al'adance mu hausa ba ma shiryawa irin wannan al'amari amma kaman haihuwa wata tara mace tana da ciki amma sai ga sai kuma ranar da ta fara nakuda sannan za a fara neman wasu abubuwa wanda ya dace a ce tuntuni an samu abubuwan nan shirin haihuwa kaman yadda za ka shiri na fita ne neman wani abu tunda bako za a yi muhimmin bako kyauta ce daga allah mutum za ka samu ba tare da kwabon ka ba so ya kamata a ce mutanen mu gaskiya su faɗa ku mu samu mu faɗa ku a kan yadda muke ɗaukan yanayin ciki da kuma haihuwa za ka gama ci ta zo shi tana naƙuda sai a ci a ta bari za ta iya haihuwa yarinya yan shekara goma sha bakwai sha takwas ko yan shekara ashirin da in ta zo haihuwa ba ma kamar haihuwa farko dole tana buƙatar kula kuma yanzu zamani ya zo kulan nan da akwai yadda aka je aka koye ta an koyi kulan nan ba kamar yadda da kawai gado ake yi ba ko mace tana da kakanta ce take yin ungozoma ko mahaifiyar da ce take ungozoma saboda haka idan ba ta nan ko karfi ya ƙara sai a ce ita ma ai za ta iya to yanzu fa zuwa ake a zauna a aji malami ya koya a koya kuma sai an koya din sannan an ba wa mutum ma certificate sannan zai fito ya yi Ungozomanci nan yanzu an yi modernizing dinsa ya zama na zamani ga asibitoci nan gwamnati ana ta bubudewa da akwai maternity hospitals da yawa a cikin garin nan waɗanda suna ba da wannan sabis da ake bukata idan mace tana cikin nakuda aka kawo ta asibiti za a duba ta a san me yake damunta me yasa doguwar nakuda kuma yana da dalili idan mace ta zo su duk ta haihu alhamdulillah tunda ta haihu ba ba matsala ba za a nemi me dalilin da yasa ta haihu nan da wuri ba to amma idan ta zo ta kwana ta yini tana nakuda to an san cewa da akwai matsala so dole za a nemi ne matsalan nan idan ita a kanta ba a yi maganin ta ba in wata Allah ya kawo ta ita ma da irin wannan sai ke ga an samu saukin al'amari so shi yasa ni faɗakarwar da zan yi gaskiya mutane mu kula mu duba ita eh, yake da suna wannan yoyon fitsari da muke gani mata suna haihuwa eh, suna haihuwa idan sun zo haihuwan nan naƙuda da suke yi wasu matan suna mutuwa a duk mace ɗaya da ta mutu da akwai mata 20 da suka samu matsala su kuma kuma a cikin matsalolin wannan yoyon fitsari yana ciki sai ma ya fi yawa saboda wayanda suka mutu ba a mazancen su ba a san me ya kashe su ba ko kuma suna da matsalar yoyon fitsarin kamar masu jijjiga mace tana ta faman jijjiga da tana naƙuda ga ɗa a cikinta da kasa fitar da shi kwana biyu kwana uku tana ta jijjiga ba a san ma me take ba an ajiye ta gida in aka kawo ta asibiti da akwai abin da za a iya mata nan da nan cikin ikon allah abin da ya tafi to irin waɗannan da suke mutuwa ma ba a san ma me inda za su rayu ba a san me zai biyo baya ba to waɗannan waɗanda suka fito su kuma suka tsira ba su mutum ba amma sun zo kuma sun samu na kasu na kasun nan kuma wasu har rayuwarsu ba za su warke da shi ba wasu kuma allah zai taimaka sai kaga sun warke su wata uku suna jinya wasu shekara biyu wasu ya danganta dai da iyaka nauyin wannan eh, eh, matsalar da suka samu so gaskiya mu faɗaka wanda akwai matsaloli yadda muke ɗaukan naƙuda da ciki da haihuwa ana ɗaukan sa kansa kai raka shi da bahaushe ke cewa sai ya kamata mutane al'adance da kuma al'ummance ya kamata mu yi wani hoɓasa da yadda za mu ga mun taimakawa 'ya'yanmu ne yayyanmu ne kannanmu ne matanmu ne iyayenmu ne so ya kamata mu taimaka musu a yi wata hoɓasa da za ta sa mata su daina samun irin wannan matsala wannan abin da ake gani ne yayin fitsarin nan ga sunan yanzu daga litinin zuwa yanzu kusan mun yi wa mata arba'in aiki daga ranar litinin zuwa yau kwana biyar ka yi wa mace arba'in aiki sati mai zuwa idan ya zo haka za a yi wancan satin da ya wuce kusan aikin da ake ta yi kullum da akwai bukata al'umma su fi su yi hoɓasa a yi maganin wannan al'amari abin ne da za a iya rigakafinsa ba sai ya taso kuma a zuwa a ce za a yi warkar da shi ba za a iya rigakafin abin nan duk yarinyar da take mai haihuwa da haihuwa biyu kowace haihuwa ma kowane ciki da nasa ta'adar da yake zuwa da akwai matsalolin da yake zuwa da su don mace ta yi haihuwa goma ba ta da tabbas ɗin tsallake wannan haihuwar da zafi saboda haka kowace haihuwa idan ta zo mace daban take zuwa mata shi yasa dole kowane lokaci idan mace tana da ciki ta zo asibiti a duba ta a faɗakar da ita mai za ta yi da kuma abin da ita kuma ke tunanin asibiti za ta yi mata duk za a iya wannan ana ci gaba ne yanzu za ka iya zuwa ki ce ke ga yadda kike son ki haihu idan da akwai wannan eh, allowance din sai a bar kiki yadda kike so amma da akwai kuma yadda ya kamata idan ya fice wannan zauren to za a ce miki a ga yadda ya kamata ko kuma ga yadda za ki iya juya abin ya fita